وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم باللسان يفقه قولي باي هكا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da zina da kirari su kara tabbata da Allah madaukakin sarki magajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta bauta masa muna masa godiya yau ma Allah madaukakin sarki ya azurta mu a wannan lokaci za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan Malamin hadisi cikin manya-manyan malaman hadisi na duniya a yau a shekul allama abu ishaq al-huwaini mutumin kasar misra muna roƙon allah madaukakin sarki gabarta masa allah ya ji kansa da rahama gudunmawar da ya bayar wannan addini allah madaukakin sarkin sarki ya sanya masa a cikin mizanin ayyukan lada Allah madaukaki albarkaci bayansa Allah albarkaci zuriyarsa Allah albarkaci zuriyarsa Allah ya hakurtar da iyalansa da sauran al'ummar musulmai akan wani babban malami ɗaya ne daga cikin manya-manyan bayan Allah wato bin Allah subhanahu wa ta'ala da kyawawan dabi'u da kyawawan halaye da sadaukar da rayuwa saboda karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah gafarta masa kuma Allah mana kyakkyawan karshe za mu ci gaba da tafsirin da muke gabatarwa a cikin wannan sura mai albarka suratul isra'i ko suratul bani isra'ila sura ta goma sha bakwai a cikin jerin surorin alkur'ani muna tafsirin ayoyin nan a aya ta 23 da ta 24 fadin Allah madaukakin sarki wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا a karatun da ya gabata jiya mun yi fassarar kalmomin da suke cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah madaukakin sarki ya yi umarni da abauta masa shi kadai kuma sai ce a kyautata wa iyaye iyakar kyautatawa har ma ya ce idan da girma zai kama wani daga cikinsu ko kuma dukansu ai kuma kana tare da su Allah ya ce duk abin da za su aikata karkace uffa duk wata mummunar magana ko mun kankantanta karka faɗa kada ka yi musu zawa. maimakon haka in za ka yi musu magana ka masa magana wadda take kunshi da karramawa da girmamawa Allah madaukakin sarki ya ce ka sassauto da fukafukan tausayi ga waɗannan iyaye kuma kai musu addu'a bayan ka aikata a aikace ka nuna musu tausayi ka kyautata musu da kuma kai musu addu'a min abin da za ka yi musu shi kaɗai ba zai isar ba dole ce ka haɗa da roƙon Allah madaukakin sarki ya musu rahama kamar yadda suka rene ka kai maka da kare wannan shine a dunkule sakon da ayoyin suka kunsa mun faɗi cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi insani da ya ce wa bilwalidaini insana iyaye a kyautata musu wannan kyautatawa da Allah madaukake ya faɗa ya barta a dunkule wannan kyautatawa Allah madaukakin sarki ya barta a dunkule ba tare da iyakance ta ba saboda ita kyautatawa ta danganta da yanayin da mutum ya samu kansa a ciki da kuma irin halin da yake da shi da irin zamanin da yake ciki da kuma al'adar waje a wani wurin idan kai wani abu ana ganin girmamawa ne amma a wani wurin in kai ba girmamawa bane cin mutunci cin fuska ne to dole ne ya zama da cewa mutum ya kula da irin wurin da yake rayuwa da kuma halin da yake da shi shi abinda wani yayi aka ce ya kyautata wani in yayi ta ce bai kyautata ba saboda yanayin kowa da halin da kowa Allah madaukake ba shi da za a je a samu a watan ramadanan nan wani za ka je ka samu cewa idan an yi buɗe baki abin da yake kawo mahaifiyarsa ɗan dabino ne kwaya uku da lemo guda ɗaya da ɗan kunu in an yi sa a samu kosai da shi take buɗe baki amma kuma la'alla in aka duba yanayinsa da halin da yake ciki sai a ce ya kyautata saboda abin da yake da shi kenan zai iya wanda wani in ya ba shinkafa da biya da Allah hadda yankan nama daya in aka gani ta ce bai kyautata ba saboda shi halin da yake ciki da wadatar da yake ciki ta fi karfin wannan da haka shi yasa Allah madaukakin sarki sai bar maganar insani a baje kowa yayi abin da ya cewa zai iya yi gwagwadon abin da Allah madaukake ya ba shi da haka kyautata wannan ta kunshi dukkan abin da kake iyawa wanda za ka yi in dai sunansa kyautatawa to ya shiga cikin wannan fadin Allah madaukakin sarki wa bil walidayni ihsana maganan al'ada yanzu misali yanzu al'adar larabawa kamar da Saudi Arabia da na gani idan babanka yi fushi daga cikin hikimar da abinda za ka yi nuna girmamawa ga babanka lokacin da ka bata masa rai ko wani ma ya bata masa rai in kana so ya huce shine ka zo kana jan sa kana mun sa haka duk inda ya kushi in ka same shi kana jan gemunsa to zai sauka sai ga yana sauka yana sauka yana sauka yanzu ka gamo nan baban ka yi fushi ka kai hannu kashe za ka gawa masa gemu a ina ka sai dai masa maka baki ko to kaga al'ada tana tasiri a cikin irin waɗannan abubuwan shi yasa Allah da kusa sarki sai ce wa bil walidaini ihsanan duk abin da yake kyautatawa ne a wajen yanzu mu kaga wajen mu inda tijo yayi kushi shi da karka cewa baba kai hakuri kana baya baya haka ma kana yi hakuri kana hakuri kana baya baya haka an kai sa har sai sauka to amma su idan haka din taba gemun nasa shine yake sa ya huce kuma sai kai laifi ko baka zo ka taba gemun ba to baka kyautata ba kaga kai kuma an a kasar mu ne nan in kai ka kyautata a baka kyautata ba ta ce kaga wani rashin kunya bayan ya bata masa da kuma ya zo na musa saboda mu al'adar mu ba a jage mu ba ba a taba gemu ba ba a ganin sa bazan girmamawa ne to haka Allah madaukakin suke dunkule magana yace wa bil walidin ihsana asali wa ahsinu bil walidaini ko wa ahsinu lil walidi da ana fada to amma an yi takadimi da ta'khir wa bil walidaini ihsana sai aka gabatar da al kafin aka kawo ihsan din suka ce wannan takadimin kansa yana nuna mubalaga ne kaiwa kwakwara wajen kyautata wanda ake bukata kai ai ya ishe mutum da Allah madaukakin sarki yayi magana akan haƙƙinsa ne daga haƙƙinsa sai ya magana akan kyautata wa iyaye da zai saboda iyaye Allah madaukakin sarki shi ya shi ya samar da kashi halice ka kuma sai ya samar da kai ta hanyar iyaye sai ya samar da kai ta hanyar iyaye suka zama su ne sababin samuwarka a cikin wannan duniya wannan ya nuna bayan hakkin Allah madaukakin sarki na bauta shi kadai ya tantance bauta masa to haƙƙin iyaye yana biyo bayansa wajen kyautatawa su ba za a bautata musu ba nan ba a bauta wa kowa sai Allah madaukakin sarki waɗannan ayoyi suna da matsaloli da yawa da malamai suka tattauna da Allah za mu taɓa wasu daga cikin matsalolin da na ga malamai sun ambata duk da ba zai yi a ce duka mu kawo matsalolin da malamai suka ambata ka kashe waɗanda a ba abu na farko a fadin Allah lokacin sarki ma ya blogan na a yin da karki ba makaranta sun sha bamban wajen karanta ya blogan na kamar yadda ana ramma ya karanta ma ya blogan na da karki ba ne abin da jamhurin makaranta suka karanta amma Alimamu Hamza da Alibabu kisai da Khalaf al-Ashir suna karantawa in ma yablughani ayin da kalji ba in ma yablughani su guda biyun kenan idan an ce in ma yablughanna inda kalji kibar kaga yablughanna fi'ili ne mudari sai ya hada nunut tawkid thaqila saboda haka aka kira shi akan fataha yablugha fi'lu fi'lu fi'lu mudari'un mabni'un 'ala al-fath li ittisalihi bi nun at-tawkid thaqila yablughanna inda kalkibar ahaduhuma shine fa'il alkibar maf'ulun bihi ne inda kuma jarun majrur da muta'alliqun bi yablugha to amma in ce ma ni sai zama wannan fi'ili ne da aka sa masa alifun tasniya sai zama yana daga cikin al-af'alul khamsa allati rabbuha bi thabatin bi nun wanda ana musu raf'a ne da tabbatar da nun ni shi yasa suka ce asalin nunin din da take alamar raf'a ce an shafe ta saboda zuwan nunun tawkid sakaina, saboda tawalin nunaini ga nunun ga nunun guda biyu a jere wannan sakina wannan sakina wannan kuma mai kasra ba zai yi hutu da mutane ba na haka sai aka shafe daya aka bar nunun tawkid sakaina. wannan ne matsala ce kamar malaman malaman nahawu Allah madaukakin sarki ya ce fa za ta kullahu kuma kalmar uf malamai sun sha bamban su ma wajen karanta ta al-imamu nasir da abu ja'far malaman madina kenan da kuma hafsu riwayar hafsu an asim su ne suke karantawa yanda adar ma ya karanta fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā al-imam ibn kathir da ibn adil al da yaqub al-hadrami suna karantawa fala taqul lahumā uffa wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma a yadda kuma sauran makaranta in ka cire waɗannan sai ke karanta ba za ka kulla kuma ofi wala talhar kuma a kulla kuma kaulan kalima wani guda uku ne tabbatattu daga wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma malaman luga suka ce amma a yaren larabci wannan lafazi na uf ana karanta shi da fiskoki ya kai goma akan ce uffin a ce uffi kuma a ce uffa a ce uffan akan ce uffu A ce uffun kaga wannan fika shi da ne gaba wasu suna cewa uffi da yawun to haka ta ce in ta kirga fiskokin ne a lugha sun kai fiskoki goma da larabawa suke kaɗan wannan kalmar da ita abin da ke nuna wannan kalmar wato sananniyar kalma ce a wajen larabawa matsala ta biyu Allah madaukakin sarki ya haɗa haƙƙin sa na bauta da kuma haƙƙin iyaye na kyautatawa a cikin wannan ayar kamar yadda muka faɗa a karatun jiya suka ce wannan yana nuna haƙƙin iyaye bayan haƙƙin Allah madaukakin sarki muqaddamu ala kulli huquqi duk wani haƙƙi yana bayan haƙƙin iyaye in ka cire haƙƙin Allah madaukakin sarki na bauta to babu wasu mutane da suke da haƙƙi akan ka ko ba wanda yake da haƙƙi akan kamar mahaifinka ko kuma mahaifiyarka da gobe mas'ala ta uku uffin da muka fi shahararriyar kalma ne a wajen larabawa ma'anarta da muka zo fassara wa muka ce karkace da su uffar da yake ni ban ga wata kalma da zan fassara da ita wanda ta wuce haka ba din da su hausawa suna amfani da ita ta ce karkace uffar ma'ana karkace komai duk kankantar magana karka faɗa wani ya zo yana maka faɗa yana sama da kai ne kana kokarin ka yi magana sai wani ya ce karkace uffar ma'ana karkace komai da shiru duk abin da ka san mara kyau ne karka faɗa to kalmar uf suka ce asalin kalmar tana nuna wasa ne. ana faɗan uf ana nufin dattin kunne wasu suka ce ana nufin dattin farji wasu suka ce ana nufin ashewar haƙi ɗan ƙanƙanin abu shi ake ce uffin wasu suka ce asalin dai uffin ko ma me asalin maganar me ake nufi da ita asali amma ta koma dai a wajen larabawa suna nufin adna maratibil qawl sayyi mafi kankantar duk wata mummunar magana mafi kankanta a cikin dukkan magana mara daɗi ita ce a ce uf to Allah madaukakin sarki ya ce karkace da su ko da uf mafi kankantar mummunar magana kenan da mutum zai faɗa uf to ko ita an ce karka faɗa abin da ke nuna an hana ta ne ko wato wata kowace irin kalma da za ta ɓata ran iyaye kai musu shi yasa wasu malamai suka ce a ofin ma'anarsa alkalamun radi alkhafi suka ce maganar da ba mai daɗi ba kuma koyayya wato kamar dai kunkuni ko kunkuni karka wai yayin isa. Allah madaukakin sarki ya hana ka kunkuni ai kaga kunkuni shine kamar wata kalma ta ka san me kake rubi da karka an yi maka fada sai ka zo kana mama a ce me kace da ni ban ce komai ba ko wani lokacin ba zai wa iyaye ba idan mutum kana tsoron sama in ya cuce ka sai ka koma gefe kana kawai Allah ya take so yace a ce me kace sai ya ce ni wance komai bai kuma ya dan Allah ya saka saka sa to kaga wani kunguni kenan ko mana dukkan abin da yake kalma ce ko da ta kasa kasa ne wanda za ta ka yi motsa baki iyayen su ta cewa wani abu ka faɗa wanda ba mai daɗi ba to ko irin wannan Allah ma da kuke shigar kai wannan yake nuna mana cewa al'ummar musala tana cikin hadari mai yawa don mun duba karantar alkur'ani za mu ga cewa da yawa daga cikin wallahi ba haka muke mu'amala da iyayenmu ba ba haka muke mu'amala da iyayenmu ba kuma mafi girman hanyar da za ka shiga aljanna ita ce hanyar iyaye kaucewa daga biyayya gare su da kyautatawa wallahi kaucewa ne a hanyar aljanna kaucewa ce a hanyar aljanna hadisi ya tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace iyayenka su ne zafaffiyar kofar aljannarka haka manzan Allah ya yace alwalad alwalid awsatu abwabil janna babanka shine ne kofar ka ta aljanna Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda wata ran wani mutum ya zo wajen sa yace na shiga cikin damuwa yace saboda mahaifina ya umarce ni in sake matata ni kuma ina son kayata bata mun laifin komai ba suna santa kuma ya ce da suke ta dan Allah ka bani shawari ya zan yi Abdullahi dan Mas'ud yace to ni dai ba zan baka umarni ka saba mahaifinka ba ba kuma zan baka umarni ka sake matarka ba ba ko da ba zan baka umarni ka saba mahaifinka ba kuma ba zan baka umarni ka sake matarka ba amma in kana so in gaya maka abin da nabi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan gaya maka yace yace gaya mu abin da ka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwalidu awsat ababbiyar kofar ka ta shiga aljanna idan ka so ka kiyaye kofar ka ta aljanna in ka so ka watsar da ita ya rage naka haka Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yanzu kaga ai kamar ka Abdullahi dan Mas'ud yana karkata zuwa ga me ya babansa to kaga saboda girman iyaye Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sune ko ko zaman bai kofar ka shiga aljanna saboda haka ake cewa duk wata magana da zaka yi wanda za ta bata musu rai ka kiyaye kar ka aikata su kar ka yadda kai mas'ala ta hudu tunda Allah madaukakin sarki yace fala ta kullahu ma'uf kar ka ce da su uffa kar ka bar kowace irin magana ne. wannan yana nuna duk wani cutarwa kar kai musu domin mafi kankantar cutarwa dai shine ka faɗi wata magana mara daɗi wa mutum ai shine mafi kankantar cutarwa to wannan ma Allah madaukaki ya hana ka ina kuma za a baka dama har ka faɗi mummunan magana ko ka zage su ko ka aibata su ballantana su baka umarni ka gini kaga duk wata kofa da zaka ka saba wa iyayenka Allah madaukaki lokaci gaskiya zuwa tushe ta abin da ya zama wajibi a kanka shine biyayya wa iyayenka ɗari bisa ɗari matuƙar abin da suka umarci ka ba sa Allah ba mas'ala ta biyar Allah ba da kusa sarki ce wala ta harfu kuma. kada kai musu zawa wasu malamai suka ce annahru nan ana nufin duk abin da ya shafi wani aiki mara kyau domin Allah madaukakin sarki ya hana magana mara kyau wala ta kulla kuma hufi wala ta kuma. to tun da mafi kankantar magana ne hope an ce kan sai to ɗaya ɓangaren kuma ai daga magana sai aiki ne ko to wala ta rahama duk wani aiki ma wanda yake mai cutarwa ne Allah madaukake ce karka yi shi karka faɗi mummunar magana karka aikata mummunan aiki wa iyayenka duk Allah madaukake hana ka a matsala ta shida Allah madaukake sarki ya ce kullu kuma qaulan karima da ya hana ka mummunar magana da mummunan aiki sai ce ka canza da magana wadda take ta karamci ta girmamawa kullum ma kaulan karima wannan alkaulun karim ana nufin cewa duk wata magana mai laushi da ka iya samu duk maganar da kasancewa mai laushi ce wadda za ka faranta musu rai iya kokarinka da ka samu da ita ka fadi ita alkaulun karim kenan maganar da kasancewa ita ce karshe da ka iya wajen tausi taushin zuciya da taushin harshe da girmamawa da ladabi to iya karshen kokarinka to irin wannan ake bukatar ka sai shine ma'anar wa kullu ma kari kariba shi yasa ibnu musabbi yake cewa ka qawlul abd al muslib sayyid al fadl yace abin ake so kai magana da iyayenka kamar magana da bawa da yayi laifi yake yi a gaban mai gidansa mai gidan nasa kuma mai tsanani irin yaya bawa ne bawa ne kuma ya yi laifi kuma a gaban shugabansa shugaban kuma mutum ne mai tsanani dan Allah in zai yi magana wata irin magana zai to irin wannan magana da sai ibn ya yace haka ake nufi ka rinka yin magana wa iyayenka magana mai taushi mai girmamawa mai sanyayawa mai ladabi mujahid yace la sabbihi ba wala kallihi ba kada ka faɗi sunansu yana daga cikin girmamawa magana mai kyau kar ka rinka kira sunansu ka ga wani sai ka sunan babansa kawai yake kira karan gadau ya kira sunan mahaifiyarsa karan gadau to a mujahid yake cewa saboda in dai girmama sun zaka yi to karka kira sunansu kai kunya su ma karka fada idan mutanen gari suna fadan baban wane to kai ba baban wane zaka ce ba sai da kace baba mama yace kace ya abata ya umma haka zaka ce haka Abdullahi da Umar yake yi idan ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ziyara da yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kwance ga Abubakar da kuma Umar radiyallahu anhu idan ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah sai kara gaba sai sai sai sai na Abubakar sai ya ce assalamu alayka ya Abubakar as-Siddiq sai kara gaba sai ya ce kabarin babansa sai ya ce assalamu alayka ya abata ishe amincin Allah ya gare ka babana ba haka ake faɗa girma mawa ke kada ka faɗi ka ce baban wani A ga ana cewa Abu Hafs to shi ba zai ce Abu Hafs ba mawa shi ne ce babana ko da baban ka ya shahara da wani suna ana cewa baban wani to kai baban wani na ka ce ba maman ka ta shahara na cewa maman wani kai fa ba maman wani na ka ce ba me za ka ce mama Abu Hurairah Allah kara masa yadda wata rana yana tafiya sai ga wani mutum yana tafiya da wani dattijo ya ce wannan kamar babanka ne ko ya ce eh babana ne ya ce to ina baka shawari kar ka kuskura ka rinka kira da sunansa ka kira shi baba kar kuma ka kuskura kuna tafiya ka shige gabansa kullum kana baya ba a tafiya da iyaye kuma a wuce gaba sai idan tsoro ake ji al-imam al-bukhari ne ka wannan hadisi cikin al-adab al-mufrad a fadlullahi cikin fadlullahi jilani da zo sharhin hadisin sai ke cewa sai malamai suka ce in ka wuce gaban mahaifinka ko mahaifiyarka kuna tafiya to sai dai in wani abun tsoro ne a gaba to sai ka wuce sai dan abin tsoron ka tare wa mahaifinka amma in dai ba tsoron kuma ake yi ba to girmamawa shine suna gaba sai kuma kana biye da su kana tafiya da su a baya wannan shi yake nuna kana girmama su Allah madaukakin sarki ya ce waqfid lahumma janaha dhulli ita ce masala ta bakwai Allah ya ce ka sassauta ka saukar da fukafukan kaskanci gare su minar rahmati na rahama me ake nufi da sassaukar da fukafukai da Allah madaukakin sarki ya amfani da shi wannan kalmar domin kinaya ce da take nuna junjurutun biyayya da girmamawa da tawabu gare ka suka ce an yi amfani da wannan kalmar ga saukar da fiffike saboda kwatanta yadda rayuwar su take wasu suka ce abin da yasa aka yi wannan misalin kuma saboda shi tsuntsu duk lokacin da tsuntsu ko ka ce tsuntsuwa za ta kula da 'ya'yanta to tana sake bugabugenta ne ta rufe su ta lullube su a ciki don ta kiyaye su kar wani abu ya taba su to suka ce abin ake nufi a nan kenan da wakar lamuwa da nasuri ma'ana ka yi iya kulawarka da su kamar yadda tsuntsuwa take kulawa da 'ya'yanta ta sauke fuka-fukenta da lullube su duk abin da za ka yi wanda zai baka dama ka kula da iyayenka to Allah madaukake na umarta ka shi wasu suka ce abin da ya sa saboda tsuntsu in zai tashi yana daga fuka-fukensa sama ne in ko zai sauka yana sauke fukafukensa ƙasa to kai ana umartar da sauke fukafiki tunda fukafikin tsuntsu idan yana zai kasa yana son sauke saukewa ne to kai ana so kai kasa kai tawabu ka kankan da kanka a gaban iyayenka to kai kamar yadda tsuntsu yake yin ya sauka dukkan wani ladabi da girmamawa kai da tawabu gaban iyayenka ba ka yi girman kai ka ji cewa kai wani ne a gaban iyayenka saboda Allah madaukaki ya baka kuɗi su talakawa ne ba ka izza da nuna isa wa iyayenka alhali su ne iyayenka don Allah madaukaki ya baka shugabanci ko Allah ya baka mulki kada kai haka Allah yake wa khidla kuma da rahatu ka nuna kaskanci da tawabu'un ka duk abin da Allah madaukaki ya baka in ne a ga iyayen nan naka ka san iyayen nan naka ne su ne sababin sabuwar wannan duniya kuma duk abin da ka samu na girma ai sai da ka zo duniyar kafin ka same shi ko in kuɗi ne sai da ka zo duniyar ka samu in sarauta ne sai da kaba duniyar ka samu in mulki ne sai da kaba duniyar ka samu to sababin su kaba duniya, ai bai kamata kuma a wuce wato abin nan ka tsallake ka tsallake iyayen da sababin su ka zo ba bai kamata kun ne wuce kai ba an fahimta ko da haka duk abin da ka samu sababin su ne wani Allah madaukakin sarki ya masa wadata to sai hada da babansa ne mai matsala haka yana dan bashi matsala yana ba shi ciwon kai ya ce yi mun kaza yi mun kaza yi mun kaza sai na damuwa sai yana yana fada wani ce shi wallahi da kare da Allah ban sannan ya dame shi ya dame shi ya rasa da zai shi ne sai wani bawan Allah da wani babba wanda ya girbe shi a shekaru sai ce ina jan hankalin da kamar da hankali in dai abin da kake da halin yi ne mahaifin kai ce kai ka samu kai yace saboda fa yanzu mahaifin nan mahaifin ka nan da kake gani shi kadai ne a duniya yake da kalmar da in ya gaya maka duk duniyar nan gaba ɗaya cika ka ta ishe ka ce kamar yaya ce bari kuwa yau in ya mutu a duniya ya ce ni ba dama ba uban ka bane kaje ka nemi uban ka ni ba kai ba dana bane ya ce duk duniyar nan ta ishe ka a ganka a matsayin cewa ya ce dama ni ban gamsu da cewa kai dana bane ina da kantama akan dan kai dana ne tsawon rayuwarka in bai janye wannan kalma ba ka rasa jin daɗi don duk lokacin da ka zo kan ya tashi sai ka zama abin nuna a cikin mutane sai ka zama abin damuwa ko ina kake ya ce to kai kai ta kasarsa har ka iyaye ta wuce wasa Ba ke rijiya ba wurin wasan yaro ba Allah ka sani Allah madaukakin sarki sai ya ce wa lahu ma jana hadul min ar-rahmati min ar-rahmati shine mas'ala ta tara ah, Allah madaukakin sarki ya ce min ar-rahmati wato sassauta fukafukan da za ka yi girmama su da za ka yi da kulawa da su da za ka yi nan dan tausayi ne gare su ba wai za ka yi ne don kar mutane su ce ba kai ba wasu suna kyautata wa iyaye don gudun zagin duniya ne a ana so ka yi saboda iyayen sun cancanci ka tausasa musu sun cancanci ka tausaya musu ka yi dan tausayin su in kai dan tausayi tausayi su yi don Allah domin Allah madaukakin sarki ne umarce ka daga tausaya musu da haka Allah madaukakin sarki ce wa fil rahmat jana hadulli min rahmati mas'ala ta goma Allah madaukakin sarki ya ce wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani sagira wa qur rabbir hamhuma yace ka ce Allah madaukaki ka tausaya musu ka ji kansu ka yi musu rahama wannan lafazi na rabbir hamhuma wasu malamai suka ce iya wannan wurin an shafe hukuncinsa saboda iyaye ba duka ne ake nema musu rahmar Allah malaukakin sarki ba idan ba musulmai ba ne suka mutu ba a musulunci ba ba a nema musu rahmar Allah da haka suka ce an shafe wannan domin Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kana lin nabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أن أنا ko mun kusancin ka da su idan har ba masu imani bane ka nema musu rahmar Allah malaka sarki ba bayan sun mutu amma wasu malamai suka ce a wannan aya ba shi wannan lafazin ba sha kan shi ba domin rahmar da ake nufi ana ana nufin rahamar duniya ne kace Allah ya kusa rahama a duniya suka ce in ko ba musulmai bane ma yana daga cikin rahamar Allah da kuke da dai su ya arzu ta ta shiga addinin musulunci kaga ko ba abin da zaka yi wa mahaifanka ka samu girma da daraja kamar a ce kai ne sababin musulunci su Abu huraira Allah ya kara masa yarda yana daga cikin waɗanda ya zama sababin musuluntar mahaifiyarsa ya damu da mahaifiyarsa sai musulunci amma ba sai musulunci da ruwa wata rana abin ya dame shi ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ma'aikin Allah roƙa mun Allah ka roƙa min wani Allah wani abu da nake nema ya ce mai nake nema ya ce ina so mahaifiyata ka yi tarsa shahada roƙa min Allah yi mata addu'a Allah shayar min da ita mutum ne mai matukar biyayya gare ta tun kafin ta musulunci amma ya damu ta musulunci ko ba ta ba ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya addu'a illa ya ce Allahumma hdi umma abi hurayra yace Allahumma hdi umma abi hurayra Allahumma hdi umma abi hurayra Allah ka shirya da mahaifiyar Abu Hurayra Abu Hurayra yace shiga na wajen mahaifiyata yadda na saba shiga gare ta abinda ta fara tarana da shi shine ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga akwai alkhairin da ya wuce wannan to kaga idan har a raye suke to kai ta addu'a Allah ya tausaya musu mafi girman tausaya wanda Allah zai musu a duniya Shi ne in ba musulmai bane masu musulunta wasu daga cikin malamai suka ce wannan faɗin Allah madaukakin sarki wa qurrat birhamhu ba ba a share hukuncinsa ba amma sharaɗinsa shi ne wanda suke raye ana musu addu'ar amma wanda suka mutu ba a mutu sai sun mutu akan musulunci idan ba su mutu akan musulunci ba to Allah madaukakin sarki ya hana a nema musu gafarar Allah madaukaki da kuma rahamar Allah madaukaki Allah ka kare mu da kafirci matsala ta goma sha ɗaya Allah madaukakin sarki ah, da yi umarni a kyautata musu ka san cewa kenan ya hana ai musu hukuki me hukuk shine wato kishiyar kyautatawa an ce aqul liwalidin ne mutumin da baya kyautatawa iyaye duk abin da rashin kyautatawa ne wa iyaye daga ciki suka ce mukhalafatu ma fi aghrabin madakiza saba wa iyaye cikin bukatunsu da suke halal iya wannan kawai sabawa ne abinda suke so ne shi kuma halal ne kai kuma sai ka hana wannan iya wannan kawai saba musu ne in dai abin halal ne to ba dalilin da za ka ba dalilin da za ka wannan abin halal ne to ba ka bai halatta ka zo ka yi fito na fito da su ba wani lokacin sai ka ga dattijo ya tuba da matarsa guda daya na yaransa manya-manya su ma sun yi gemu Allah madaukakin sarki bai neme shi da tunanin zai kara aure ba sai a wannan shekarun kuma sai ce kai ya kamata ban samu wata yarinya kuma yanzu kan wanda za ta tara mun kuruciya ta sai ka ga wai ƴaƴa sai su ta da gayar baya sai ce sam ba zai yiwu ba sam uban su ba zai yi aure ba wannan ba hukuki ba ne wallahi hukuki hukuki hukuki ne mahaifinka idan zai yi aure in dai har baka ba shi kudin da zai auren ba ina kai ina hana shawari wasu ma malamai cewa suka yi in tsaye yana son aure kana da shi to wajibi ne ka masa haka wasu daga cikin suka ce in tsaye yana so ya aure kana da shi dole ka ba shi yi haka wasu daga cikin malamai suka ce wasu kuma suka ce a shi aure baya cikin daru abin nan a shi aure na cikin fawaki ne baya cikin alkutu wato baya cikin abin da ya zama dole ka ba shi don haka ba dole bane kai masa aure haka wasu suka ce to amma ba ma maganar ba ai masa auren bai miji ba a'a wai a bar shi yayi ne wai da da shi uban ya aibe shi shine uban zai yi aure kuma dan ya ce ba zai yi ba kaga wannan ba ne dai bane ai idan akwai matsala ma sai dai lallabi sai dai shi harkar gidan soja ne sai dai ba da hakuri sai dai kai ta lallabi kai ta ba da hakuri in akwai dawainiya da yawa ka san kai bai yi wa auren tunda kai kake rike shi dama zai aiba maka wasu ya'ya da ka ci gaba da rikewa to sai dai lallabi kai ta lallabinsa mai yiwuwa ka shawo kansa kwanaki ana gaya wani dattijo ya zauna da matarsa guda ɗaya bai taɓa yin aure ba shekarar su talatin matan na fitar ta rasu na yi sai ta rasu sai zauna ba shi da mata shi ne ‘ya'yansa suka yi masa aure ke ci gaskiya yanzu ka shi ba zai sake da zauna da guda ɗaya ba saboda yanzu yadda waccan ta mutu ta bashi cikin damuwa wannan ma in ta mutu haka za ta bar cikin damuwa gaskiya shi ba zai yadda ba yanzu a masa guda biyu na haka dole suka karo masa da biyu dattijo da ya karya gardin guda biyu sai ya ce yana son ta uku <laughs> yanzu kaga wannan sai dai rarrashi ko ya rarrashi shi kuma matsala ta goma sha biyu Allah madaukakin sarki ya ce wa qur rabbil hamhuma sai ce kama rabbayani sabira kamar yadda suka rene ni sagiran ina ɗan karami malamai suka ce wannan fatina maka ne halin da ka samu kanka da a ciki lokacin da aka haife ka kana ɗan gangare nama ne kawai yake motsi ana tarerayenka ana lullube ka a mayafi ana ana yara su je kusa da kai ana kula da kai duk ɗan kukanka a duba nan a duba nan ko wani abu ne ya same ka ko naka ne suke je shi ko mene ne same shi a yi a ta kula da shi yadda aka yi tarbiyyar da aka kula da kai to ana tuna maka wannan abu da haka Allah madauke ce yake ka qurra dirhamuha kama rabbayani sagira ka tuna cewa su suka rene ka kana karami shi yasa wasu malamai suka ce idan iyayen mutum suka manyanta ta yadda suka koma arzalil umur irin rayuwar jariri kuzari a kwance bayan gida a kwance suka ce idan har ɗa ya kyamaci fitsarin iyayensa ko ya kyamaci bayan gidan mahaifansa lokacin da suke wannan halin suka ce bai zama mai kyau da wa iyaye ba kyama ya ji ai kai ba su ji kyaman naka ba lokacin da suke yau kana ina ka yi wa mamanka fitsari a jikinta ba ta damu ba ka yi mata kashi a jiki ba ta damu ba ka yi gudawa ka yi mai guda-guda ka yi mai kauri duk ta wanke ba ta damu ba tana cin abinci za ka buga mata kashi haka za ta ɗauke ka da je ta wanke ta zo ta ci gaba abinci ba ta jiga mata ba ka yi mata da dare ka yi mata da rana ka yi mata da safe ko ina jikin ta bayan gida ne ta goya ka ka mata bayan ta ka yi mata tumbuɗi ka yi mata kaza duk ba ta jiga ma ba ita yanzu da Allah madaukakin sarki ya jarrabe ta girma ya kama ta ta koma ita ma ta koma wannan fitarin a cikin da take kai shine kake kyamarta suka ce duk wanda ya kyamaci iyayensa lokacin da Allah ya jarrabe da irin wannan to bai zama mai kyautata wa iyayen da Allah kuke umarni ba jama'a za mu fahimci al'amarin yana da girma al'amarin yana da girma da yawa daga cikin mutane irin wannan yana samun su wallahi sai kaga idan har aka samu irin wannan to ba yara maza kam maza kam sai dai a hankali galibi masu irin wannan gobarin yawanci mata ne sai ka ga wata da mijinta dole ta baro mijin da ƴaƴanta dawo ta zauna ta kula da babanta Ga shi suna tare da da maza a gidan ga kofar su ga kofar sa amma su ba za su yi wannan dawainiyar ba su wanke masa bayan gida su wanke masa fitsari a ba za su iya ba wannan sai mata to kaga wannan wato rashin kyautatawa ne cikakkiya da Allah madaukakin sarki kuma Allah ka ba mu ikon kyautatawa wadanda suke rayu waɗanda suka riga mu Allah ba da kuke ka tausaya musu ka ji kansu kai musu labara matsala ta goma sha uku Allah malaukakin sarki ya ce ima blogan na inda kalkibar a hadu kuma aukila kuma idan girma ya kama su suna wajen ka malamai suka ce wannan yana wajen ka da suna wajen ka da aka ce ba fa ka'ida ba ce kada wani ya ce to an ce sai suna wajen ka ne bitin da ba a wajen na suke ba a gidan kani na suke ko a gidan wana ko a gidan kaza ni banda ni a'a an faɗi su ba galiba ce galibi iyaye idan sun manyanta kuma suna tare da me suna tare da yayan su saboda haka da aka ce au ahaduhuma au kilahuma shi ba wannan ba sharadi bane wai sai sai duka suna tare a'a ce za ci ahaduhuma au kilahuma ɗaya ne yake raye ko biyu ne suke raye duka ka sani cewa wannan haƙƙin wajibi ne ka sauke shi mas'ala ta goma sha hudu mafi yawan malamai sun tafi a kan cewa ita kuwa ita ce da haƙƙi na kyautatawa kashi uku a cikin kudu idan an kasa haƙƙin kyautata nan kashi hudu to uwa ne take da kashi uku uba kuma yake da kashi daya saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka tambaye shi ayyun nasu ya haƙƙo bi sohbati aka tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama wai waye cikin mutane fi cancanta da kyautata zamantakewa ta da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummak mahaifiyarka qultu kuma man mai tambaya yace sai nace wa kuma yace kan ummak sai da manzon Allah mai ta sabu sannan ce thumma abaka ana gudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifinka jumhurun malamai sun tafi akan cewa iyaye uwa ita take da haƙƙi uku shi yake da haƙƙi da wannan wasu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa haƙƙin iri dai ne na haƙƙin uwa da haƙƙin uba daidai wa daidai ciki suka ce abin da ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya maimaita uwa wai saboda ita da yake ba tsoronta ake yi ba an fi yin watsi da umarninta ta ce a yi a ki ta ce a bari a ki bari shi baba boss ne wata lokacin ko saboda kwarjinin sama zai sa a kiyaye za ka ga cewa uwa ce in ta hana ka take hannuwa sai ta ce bari faɗa babansa to in aka gaya baban kuma in yi masa tsawa shikenan sai ka ga ya bari to wasu suna ganin cewa saboda yawan irin wannan abu shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama ya maimaita uwa har sau uku kafin ya maimaita uba sau daya amma dai mafi yawan malamai ba akan wannan suka ta ba suna ganin cewa haƙƙin uwa ya bi saboda ɗawainiyar da uwa take wa ko uba ba yi in mun kula da faɗin Allah kin sarki wa sai da nisa da bi walidai وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أتجمع لنا آية قلابي الله مدعو في جنس الكية وصيد الإنسان بوالديه إحسانا هو بوالديه حسنا من يوسيا ونقل da iyayensa ya kyautata musu kyautatawa hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurha hamalatu ummuhu karhan wa wada'atuhu karhan aw dhikra mahaifiyarsa ta dauke shi ta dauke cikinsa kurhan da wahala a wata kira kuma karhan tilas tana dauke da shi ba da tayya don ba za ta yi ajewa ta zo ta dauka daga baya ba wa wada'atuhu kurhan haka kuma ta aife shi cikin wahala ta aife shi tilas wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ɗaukar cikinsa har zuwa yayin shi wata talatin za ta yi tana mama mafi kankanta shi ne ce wata talatin a ɗaya ayar Allah madaukakin sarki yau ce wa sai da insana bi dai, mun yi wasiya wa ɗan adam da iyayensa hamalatu ummuhu wahnan ala wahni mahaifiyarsa ta ɗauke shi wahnan ala wahni rauni akan rauni wa fisaluhu bi amai yayansa shekara biyu an shukuru li wali walidayka da al ka gode mini ta Allah madaukakin sarki kuma ka gode wa iyayenka kuma kuma tana koma zuwa gare ni anan za ku ga cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi iyaye ne a farko amma sai ya aje baba sai fara maganar wahalhalun da uwa take sha ai dan mutum ya san cewa wahalar da uwa take sha uba baya shan ba na da ina faɗa na ce ina ganin da a ce maza ne suke aihuwa ina ganin yaya da sun yi kaɗan dan duk wanda ya haifu daya da wahala ya sake yadda amma kaga mata irin zuciyar da Allah madaukake mu mai rauni lokacin da ta dauki cikin tana jin cewa ita ma ba za ta sake ba daga wannan ko a mutu ko a rede ba shi yasa ba mace in ta aiwa ake zuwa barka ma'anan barkar nan shine barka da bata mutu ba ana barka ne ta aihu bata mutu ba saboda lokacin da ta cikin wannan halin ko a mutu ko a rede kullum da zaka ji ana addu'a Allah ya raba lafiya Allah ya raba lafiya mata duk inda suka san akwai wanda take dauke da juna duk inda aka yi waya yaya wance to Allah ne ya raba lafiya to Allah ne ya raba Allah ne ya soke ki lafiya duk wanda aka ce yar kota tana da ciki kullum hankalinsa yana kan maganar ta saboda halin da suke samun kansu a cikin wahala wahanan ala wahani rauni akan rauni to kaga sanan ma zaka gane cewa ai dawainiyar da uwa take yi ba dai ne. da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita uwa sau uku sannan ya ambaci uba kuma sau daya a matsala ta goma sha hudu malamai suna tattaunawa akan duk da cewa mafi yawan malamai din sun tafi akan cewa bangaren kyautatawa uwa ake gabatarwa akan uba suka ce amma akwai bambanci tsakanin kyautatawa da kuma ba biyayya suka ce wajen umarni ana gabatar da umarnin kuba akan na saboda kuba shine waliyul amri shine jagora akan gudanar da rayuwa shine waɗanda Allah madaukake ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa mazaje sune ne masu karfin fada aji akan mata daga suka ce idan ɓangaren umarni ne to ana gabatar da umarnin uba akan umarnin kuwa, saboda uba shine waliyul amri kuma shi ya fi hangen nesa ya fi zurfin tunani akan mata domin dalilan shari'a mu sun nuna mana cewa lalle hangen nesan maza ba irin na mata bane maza sun fi jarumta da tsayawa akan manufofi akan mace mace Allah madaukakin sarki yayi yi da rauni yayi ta da rauni yanzu in namiji ne aka ce an daura masa mata kuma baya so to ai mata so ne kawai Allah ya ji kanta za ta ga wulakanci ta kuma karshe ba zai zauna da ita ba duk yadda kai da shi sai ya kore ta amma mace sai a aura mata miji kuma ba ta so kuma ta yadda ta zauna da shi har ta kare rayuwarta. akwai mace da aka ba da labari an mata aure da mijinta da ba ta so iyayen da suka aura mata shi wannan baiwar Allah haka ta zauna da wannan da shi har suka gama aihuwa tana zaune da shi kuma ba zan ta take wannan mata ranar da wannan mijin ya mutu take ba da labari ta ce wallahi tun da aka daura mata wannan aka aura mata aure da wannan mijin ba ta taba jin farin ciki ba sai da ya mutu saboda bar fata su amma saboda ta yadda ta zauna abin da iyayenta ne suka ce za ta yi wani namiji ne ya maka wannan ba zai maka ba ba namijin da ya maka wannan to Allah madaukakin sarki ya yi zukatan daban-daban yau idan ba mace in ba ta son kama yau da kullum sai ta koma tara son ka in ka iya dabaru ka iya lallami ka hada da addu'a ba ta son ka sai ta koma tara son ka amma ba ba wai sake baki za ka yi wata nan ka tuna mata ba da an ce wani an yi auri matar ba ta son sa wata nan sun aibiya suna zaune sai yake ba ta labari ya ce a ah, ikon Allah wancan kin gada kudin da za a yi mana auren nan haka kika ce wai ba ta so na kashi yanzu mun zauna har mu aibiya kawai sai ta daga yadda ce akan wannan yanzu dan mu aibi wannan din ka dauka ina son ka ne kawai ta jifa da ita kar ka dauka ina son ka dan mun aibi da yanzu sai jifa da ita to haka suke iya jurewa saboda yadda Allah maka kuma tsarin wato zuciyarsu ba irin tsarin rayuwar maza ba yanzu ko irin zama da kishiya din nan da ake cewa mata suna da kishi suna da kishi ne ina ganin mata kishin su kadan da gaskiya asalin masu kishi su da maza kwarai kuwa a samu wani masallaci man da liman ladan ladan hada su mata dai ga gari sai za a waye lafiya <laughs> wata gaji za ka gaji za a waye ko a samu sarki da wani mafadar za a hada su mata daya ka kai kana ganin za a waye lafiya ai ba za a waye lafiya ba ko wai an ce wani liman ya sake mata sai ladan ya aura ko ya sanya matarsa sai sai lalata ya shawara ya zo aka zo an yi ikama shine ya juyo ya ce dan uban mutum ya daidaita sahu wai da <laughs> so ya daidaita sahu <laughs> Allah ya zawo ka to kaga kishin nan ai saboda ma su za su iya ta tahammuli za su iya shi yasa Allah madaukakin sarki har ya bada dama mutum ya mata ɗaya biyu uku ya biyu uku hudu kudu amma namiji da yake ba zai yiwu ba a hada shi mata shi yasa kaga Allah madaukakin biyar ba matsala ta goma sha shida biyayyar da aka ce da kyautata wanda aka yi wa iyaye musulunci bai kebance shi da cewa iyaye na sai musulmai ba ko kafirai ne wajibi ne ka kyautata musu Allah ba lokacin sarki bai hana sada zumunta ga iyaye da 'yan uwa waɗanda suke ba musulmai ba matuƙar ba su fito na fito da yaƙi da kai ba asma'u bint abi bakr radiyallahu anha yar gidan sayyidina abubakar matar zubair ibn awwam radiyallahu ta'ala anhu tana da mahaifiyarta da musulunta bata musulunta ba to lokacin da aka yi sulhun hudaybiyya wannan mahaifiyar ta ta sai ta taho daga makka sannan an ba da dama da ana sulhu ta taho daga makka ta zo madina sai ta aiko wa asma'u cewa za ta ziyarce ta sai asma'u ta aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ga ta amma ba musulma ba ce. amma tana so ta ziyarce ni shin zan sadar mata da zumunta duk da ba musulma ba ne? manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bare ku zaki sadar mata da zumunta har Allah madaukakin sauka sarki saukar da la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin inna ma yanhaakum Allahu 'anil ladina qataluukum fid din وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الله ملوك يسر كيتي بأحنا قصادة أولتا ga waɗanda ba musulmai ba matukan dai ba yakin suke yi ba matsala ta goma sha bakwai duk da irin waɗannan abubuwa da aka faɗa na kyautata wa iyaye da wajabcinsa da girmamawa da karramawa da aka ce a yi to amma musulunci bai yadda kai musu biyayya akan sabon Allah madaukakin sarki ba bai a yadda ba wa in ja hadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuqima idan har suka umarce ka suka jayayya da kai akan suka yi kokarin su sa ka kai wa Allah madaukakin shirka to fala tuqima Allah madaukakin sarki ce kar ka bi su haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ce inna ta'atu fil ma'ruf ana biyayya ne akan abin da yake mai kyau amma abin da yake saban Allah ne ba a biyayya shi matsala ta 18 malamai suka ce saboda girman iyaye a musulunci ko da jihadi duk da irin falar da take cikin jihadi amma idan ba farlanta maka akai ba aka sanya ka aka ce wani dole ka je to idan za ka tafi jihadi din ba su yadda ba za ka je ba wani yaro daga cikin girman iyaye to ina ganin a matsalolin nasu a ce mun karasa su amma saboda lokaci ya riga ya kure dole za mu haƙura muna da sauran 'yan matsaloli da ba su wuce a daga ta 19 zuwa ta biyu? ina ganin ba su wuce guda hudu zuwa biyar ba Allah madaukaki ya kai mu karatu na gobe sai mu karanta su abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya kai mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغارا اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين ورب ارحمهم كما ربونا صغيرا رب ارحمهم كما ربونا صغارا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين